fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarkin Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Allah, mu fara da sunan Allah mu dogara. Ubangijin Allah, Allah ka ba mu gabara mu Ubangijin Allah, Allah ya ba mu gabara mu Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kawara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kawara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kawara madogara. dalla farasanin gauna mu zo wulmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya madalla farasanin gauna mu zo wulmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya Madala baratanen gauna do uzmano uzumano sun tayi lai sarakunan tangalin waya gaba daya. Madalla baratanen gauna mu zo uzumano sun tayi madalla nan gauna musa guzmano sun tashi sai sarakunan tangalin washe gaba daya madalla ma'aikatan tangalin waya malamin gogo da zanci madallo ma inga tantan gulin waya malamin gogo na zanji madallo ma inga tantan gulin waya malamin gogo na zanji madallo ma inga tantan gulin waya malamin gogo na zanji madallo mai ga zantan galin waja malamin bugu da san Iyayen yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tumi malaman makaranta. iyayen yara fi yi tarbiyar yara ku tarbiyar yara su malaman makaranta iyayen yara ku yi tarbiyar yara fi yi tarbiyar yara su malaman makaranta iyayen yara ku tarbiyar yara ku tarbiyar yara su malaman makaranta iyayen yara ku tarbiyar yara ku tarbiyar yara su malaman makaranta yayin yara akwai tarbiyar yara tafiyar yara su malaman makaranta. Saboda ka gwiwa ganewa idan sun bi malaman makaranta. Ya zama dole su samu a yakin samu yancin ƙasa. bolan ka gwiwa ganewa idan sun fi malaman makaranta ya zama dole su samu ajancin yakin samu yankin kasa saboda ga gwiwa wa? idan sun bi malaman makaranta zama dole su samu a canjin yakin samu yankin kasa. Saboda ka biya ganewa idan sun bi malaman makaranta ya zama dole su samu a canjin yakin samu yankin kasa. malamin mugun ku taimaki yayin yaran duniya gaba daya. Malamin mugun ku taimaki yayin yaran duniya gaba daya. Malamin mugun ku taimaki yayin yaran duniya gaba daya. malamin gogo mu taimaki yayin yaran duniya gaba daya. Ubangijin Allah taimaki yayin yaran zamani gaba daya. Ubangijin Allah taimaki yayin yaran zamani gaba daya. Ubangijin Allah taimaki yayin yaran zamani gaba daya. Ubangijin Allah taimaki yayin yaran zamani gaba daya. Nijiyang abe Nigeria kuta di sai mui adu arogo. Pantoje Iglesia Nigeria kuta di sai mui adu arogo. Pantoje Iglesia Nigeria kuta di sai mui adu arogo. mai soje iglesia nigeria ku tashi tsaye ku yi addu'ar soje iglesia nigeria ku tashi tsaye ku yi addu'ar roƙo Kutaji zai bi addu'ar roƙo saboda waɗansu abubuwan da muke kema. Ku tashi kuyi ku yi saboda waɗansu abubuwan da muke kema. Ku tashi kuyi ku yi saboda waɗansu abubuwan da muke kema. Ku tashi kuyi ku yi saboda waɗansu abubuwan da muke kema. waɗansu abubuwan da muke gema tana yaduwa. Waɗansu abubuwan da muke gema tana yaduwa. Waɗansu abubuwan da muke gema tana yaduwa. Waɗansu abubuwan da muke gema tana yaduwa. Halo ya Allah jara, alherin Allah ya Allah jara. Halo ya Allah jara, alherin Allah ya Allah jara. Halo ya Allah jara, alherin Allah ya Allah jara. 啊喽呀，阿拉加啦，阿里英阿拉呀，阿拉加啦。乌邦英阿拉，伊个啥伊拉嘎个拉维亚苏噶吧。 Ubangijin Allah ikonsa eh, ya raka ka lafiya su gaba. Ubangijin Allah ikonsa eh, ya raka ka lafiya su gaba. Ubangijin Allah ikonsa eh, ya raka ka lafiya su gaba. 么大哟，你那么大俩是那么样嘛？你那里那么大哟，你那么大俩是那么样嘛？你那里那么大哟，你那么大俩是那么样嘛？ಮರಿದ ಹಿಂಗ ಯಮಗಾರ್ಯ ce maka rubuta Allah. Yaya maka har yari na ce maka rubuta Allah. Bari da yaya maka har yari na ce maka sai Allah. Allah jagora bawa gwamna Musa Usmanu am. Allah jagora bawa gwamna Musa Usmanu am. Allah jagora bawa gwamna Musa Usmanu jagora bawa gwamna Musa Allah jagora bawa gwamna Musa Usmanu Allah jagora bawa gwamna Musa Usmanu Allah jagora bawa gwamna Musa Usmanu Allah madogaran bawa gwamna Musa Usmanu Allah mando garan bawa gwamna Musa Usmanu am Allah mando garan bawa gwamna Musa Usmanu am Allah mando garan bawa gwamna Musa Usmanu am Allah mando garan bawa gwamna Musa Usmanu am madala la la la la la la la la madala dan ma ni jagalo dan ma ni jagalo dan ma ni jagalo dan ma ni jagalo dan ma ni jagalo dan ma ni jagalo hello hello hello hello hello hello hello hello la la la la 巴古，啷啷一啷，噶拉怎么样？巴古，一啷巴古，噶拉怎么样？巴古，噶拉怎么样？巴古，一啷巴古，一啷巴古，噶拉怎么样？大爹，怎么我们一啷巴古，一啷巴古，我们一啷巴古，阿妈大爹。 halo mu zagaya alherin Allah tudu hangan leza. Halo na marza zagaya Halo na marza zagaya alherin Allah tudu hangan leza. halu na marza zakaya alherin Allah tudu mangan nesa. Iman gai wanne hamza tuna ilon gauji gazere bando sama wulan galima. man ngai wanni hamza dum rai lungu ji ka sai ba lo sama wulan aliman imanai wani hamza tunai lulu jika tere pando sama ulangan imanai wani hamza tunai sa ma tere pando sama ulangan man ham sa tu ni imanai wani hamza tunai lulu jika tere pando sama ulangan man

madu mama maya kor gajan sidan korin lai muza mayre samu ya gori Hello, madu mama madu mama maya kor gajan sidan korin lai muza mayre samu ya gori malalo hayan wunun gogar garena la zuban ba da la kadan aiki mu zai tambaya kamar yanzu zuban bari la kadan aiki mu zai tambaya kamar yanzu